Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a muna muku barka da sake saduwa a cikin wannan shiri namu na gyaran jiki domin kyau da lafiya. Wadda tashar wiki Hausa ke kawo muku duk ranar Alhamis. Insha Allahu a yau za mu koyar da ku yadda ake gyaran fuska. Ni Amina Yusuf Gwamna zan gabatar da wannan shirin. A wannan shiri na yau za mu yi bayani ne akan gyaran fuska. Fuska na da matukar mahimmanci daga cikin ɓangarorin sassan jikin ɗan adam. Saboda haka mu kiyaye yin shafe-shafe barkatai waɗanda ka iya cutar da mu. Tambayar mu a nan ita ce, to waɗanne irin abubuwa ake amfani da su don gyara fuska? abubuwan da ake iya amfani da su don gyaran fuska su ne ana amfani da zuma da kwai da kurkum da dilka da madara da lalle da dai sauransu ga kuma kaɗan daga wasu hanyoyin yadda ake haɗa su a gyara fuska hanya ta farko za mu samu garin kurkum sai a zuba masa ruwa mu zuba masa zuma mu kwaɓa shi sai mu shafe fuskar mu bayan ɗan lokaci sai a murje fuskar a ɗaure ta hanya ta biyu za a jiƙa da ruwan ɗumi a zuba man riɗi a shafe fuska da shi bayan ya bushe sai a murje fuskar da shi a wanke ta hanya ta uku za a samu lalle a zuba shi a roba sai a zuba masa madarar ruwa ta gwangwani a kwaɓa shi sai a shafe fuska da shi bayan ɗan lokaci sai a wanke fuskar wannan kaɗan ne daga cikin irin abubuwan da ake amfani da su wajen gyaran fuska da kuma yadda ake haɗa su wani zai ce to idan kuma kuraje ne a fuskar ya za a yi A duk lokacin da fuska ta yi ƙuraje, na farko za a lura irin abubuwan da ake ci. Mutum zai daina cin abubuwa da suke ƙara sa ƙuraje, kamar irin su gyaɗa, da mai, da cakuleti, da dai sauransu. Kuma zai daina amfani da sabulun da yake wanka da shi a wannan lokacin da yake ƙuraje. sai a nemi irin ruwan sabulun wanke fuska wato face wash a dinga amfani da shi nan za mu tsaya sai allah ya kai mu wani sati mai zuwa insha allah ni amina yusuf gwamna na gabatar da shirin da abokin aiki na da ya taimaka min malam isa cimu muke cewa mu haɗu da ku a wani sabon shirin Muna kawo muku wannan shirin daga tashar Wiki Hausa tashar kundin ilimi da harshen Hausa. Za ku iya ziyartar mu a shafinmu na yanar gizo-gizo wato www.wikihausa.com.ng.